ya rabu da mutane ya ce shi bautan Allah zai ba ruwan shi da kuwa, ba ruwan shi da duniya ba ruwan shi da mu'amala da mutane shi zai je ta zikiri da ya ta sallah ya ta karanta gida da taura duka to sai kuma a cikin yana wasanni shi ne ba da shi Allah shi kuma rawan hankali ake to inda bai yi wasan ba ba sai a kai abin da shi ba mm. sai ce fa'atin nan da zina amanu mu ajran mm. wanda suka kiyaye da suka su kaɗa ɗaya akan gaskiya bautar Allah ne atin da ji da aro min mu zan mu ba su da su saboda haka duk abin da ka dora ma kanka na bautan Allah na ibada inda ya abu wanda ya shafi addinin Allah wannan babu wani kalma da zai shigo ciki ya taɓe shi sai dai in kaga haka to akwai ɗaya abu guda ko hasada ko son zuciya ko hasara ko son zuciya cewa a Allah sallallahu alaihi sanar bai yi wani aiki ba kada wani yi wannan duk wanda ya ga baka ya raina kai raini ne sakon eh, mutum da muka haɗu da shi kawai a banki ya ce mai kazo shi mai zoyi mai kazo shi ba mai zoyi ko ba gaskiya ba ko ka ba ka suwa ya kawo kasuwa kan mai kawo in dai ba misali malami da almajiri ba ko kuma yawo da ba masu wuce karkashi ko ina ka tira ni a gida sai ya gashi wani na ce mai ya kawo ka ba na ce ka tira ni ba to kaga wannan aiki khususiya ce wanda fasa ce ba haba ba shi wannan lokacin da ya kare shi ba ya ce mana wata a rayuwarsa ba saboda haka wani ya ce kaza to za a sa nasarar da shi ba a hakika a cikin addinin musulunci wannan tsara son zuciya da kuma tsara hasara ko kuma rai addinin musulunci ba zai taɓa tafiya yadda ba Allah ya yake cikin shi hadisi ya zo sahihi da manzo Allah cewa duk abin da zai taimaki addinin musulunci musulunci na neman shi kuna da kafiri da alayyi wannan kuma ina hadisi da manzo Allah cewa inda Allah la yu'ajjidu hadha ad-dina darajul al faji duk ina wani hadisar su kaga duk irin don cikin alamun tashin kyawa ba abin da zai ba ku mamaki shi ne magana ce za ka ga ana gina masallatai masu tsada ana musu kwalliya kamar ba a duniya su saboda ana a ne wanda bai shiga duniya ba alamomi ne na tashi a har ya kusa ya zama kuma masallacin da zama haka ba a shawo to amma an ce haramu ta alama ne to saboda haka waɗannan irin abubuwa su waɗannan rubanawa da mara su ne malaman yahudu nan can a ne duka hujjojin da malam ce kawo cewa mamman allah annabin allah ne